me kake ji hausa ko turanci eh bahaushe ne kai to a musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka manzo na karshe shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada gaban jama'a ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wato kana ba da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kana ba da shaida Muhammad manzon shi ne mai sunanka sunanka me gungun to wani suna kake so a wani kake so cikin sunaye na musulunci kana son Ahmad kana son Ahmad an samu shi eh, Ahmad a da ya Ahmad ka Ahmad ce ga ɗari biyu na na na kuma kuma jaka da daga an kasa sai wa sha Allah Allah sa ka rani a ina a ina katsina dan ah. daga tsiga san musulunci ba sai akwai su jiya wurin to Allah ya taimaka ga masu ma ga su eh oh kai zami ne to masha Allah wallahi albarka ga yan kwamiti na zasu taimaka ba سيدنا da jima muke mu da su su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah ya kawo mu sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da sha uku shekara ta miladiya bismillahir rahman rahim my dear brothers and sisters in islam My dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, today, we are going to discuss later a verse of the Quran which is calling Muslims to desist from taking alcohol and to desist from engaging in lottery or any game of chance and to desist from worshipping idols and to desist from doing anything which the Sharia does not approve. Allah is calling these things ridges, is calling them filth. The people, Muslim, should avoid them. And they are the work of the devil. They are the work of the Satan. Allah is calling us to refrain from committing such sins so that we prosper in this world and in the hereafter. The verse started by saying that alcohol and gambling and worshipping idols and divination and sorcery are all filthy works and works of the Satan. This come at a time when people should realize the danger of these things the Quran has enumerated. As for the alcohol, is the mother of all evils alcohol. Because somebody who takes alcohol can be engaged in criminality. Because alcohol causes depression of the central nervous system, it causes euphoria, it causes intoxication to the extent somebody can even be comatose, he can lose his senses. So Whoever takes alcohol is liable to a lot of difficulties in this world and in the after. United Nations World Health Organization declared that more than 2.5 million people, 2.5 million people every year suffer from the effects of alcohol. Death, they die because of alcohol. From the effect of alcohol. Alcohol, most of the road traffic accidents you see is as a result of intoxicants. Alcohol, alcohol which is the chief one and the main one. Road traffic accidents. We have diseases caused by alcohol liver disease, cirrhosis, heart diseases. Pregnant women taking alcohol to affect their children. Yani alcohol does not bring any benefit to somebody who takes it. It destroys. It destroys not only human being but the nation. At a point in time in the United States of America, when we have this religious enlightenment, when they are more Christians than they are now today, there's a movement, a Protestant movement, the church tried so much and convinced the politicians to ban alcohol in America from 1920 to 1933. That's almost 11 years. Alcohol was banned. The sale of alcohol was banned. Production of alcohol was banned transportation of alcohol in America was banned for almost 12 years because of the serious effect of alcohol. But when the, the forces of secularism, the forces overcome now the Christian voice in America, it is legalized again. But America is still suffering from alcohol consumption, alcohol and drugs. This is their biggest malady, alcohol and drugs. and slowly the world is being engulfed in this disease of alcoholism. Allah subhanahu wa ta'ala more than 1400 years ago told us that this alcohol is filth, is the work of the Satan, is the work of the devil. So if you see a man or a society or a government or anybody promoting the sale promoting the production, promoting the distribution of alcohol, then you know that society or that individual or whoever he is, is a partner in work with the Satan. رجس من عمل Allah said is filth from the work of the devil so a nation that legalized consumption of alcohol, knowing fully well the doctors in the whole world, World Health Organization has, has said alcohol causes more disease than it, it, the, the, the benefits you get from it. Alcohol. All the doctors in the world. If you have hypertension, if you have, it causes ulcer, it causes many diseases. In fact, doctors said there are 60 diseases related with alcohol. 60. Alcohol consumption. In fact, the latest doctor said this alcohol is even worse and more devastating than cocaine. The effect. Because cocaine, only very few people take. Very few. Rich. But alcohol is available for everybody to take. So a nation that is committed to alcohol, all this murder you see, family violence you see, road traffic accidents you see, so many is together with alcohol. Prostitution, it goes with alcoholism. Even the drugs we are talking about goes with alcoholism. And yet, you find that when you want to formulate laws to stop alcoholism, Unfortunately, unfortunately, you find some people will be against it. They are ready to fight and die because of alcohol. This is exactly now what is happening in Egypt. In Egypt, the Islamic Brothers is an Islamic party aligned with Islam. And it's nothing new in democracy. We have seen in countries like in, in Germany for a long time, Christian Coalition Party was ruling Germany. Christian Party. I'm telling you now, in America, when the protesters were strong, we were able to uh, forbid alcohol in America. Even now, later, when they realize they are losing a lot of people, I'm sure the church will try to limit the production of alcohol in America. Like now, they are talking about gun controls in America. Guns killing people. So in Egypt, the Muslim Brothers is an Islamic-oriented party. But they say it's accommodative, we will accommodate all religions. Islam is known to be accommodative. Islam does not force anybody into Islam. Islam is accommodative. Even the literature will attest to that. Christians and Jews have written that, yes, we enjoy our liberty during the Islamic Caliphate. We are protected. But now, in Egypt, the army, unfortunately, the army, after a clean election, fair and clean election, the army has come to take over the government. They have abducted the president, a legally elected president, Nobody knows where he is. What is the problem of this president and this party? What is their problem? They want sanity for Egypt. They want sanity for Egypt. Because if they are allowed, slowly, they will sanitize the country. But those people, they want alcohol to flow. They want prostitutions to continue. They want things to be as they are. They don't want sanity. So they have come together using the army to uproot a democratically elected government. Why? Because they want alcohol to flow. They want alcohol everywhere. That's just the reason. They want to drink alcohol. So they hide behind things. Behind, behind things. So we pray, please, in Ramadan, pray for the Muslims in Egypt, for Allah to give them power over this, this uh, secularist, the children of Fir'aun. May Allah give them power and restore their power and give them power to establish sanity in Egypt. Whoever goes to Egypt, he knows there are two kind of people in Egypt. There is a Muslim, if you see him, you love him like your brother. And there is the kafir, even if you call his name Muslim, you hate him, you even prefer the Jew. You prefer him. If you ask the people of Syria, Bashar Assad, Bashar Assad is killing Muslims in Syria what Jews have not done in Palestine. He's doing that. And this military leader of Egypt now, who was hiding behind behind a stooge they call a president, now came out publicly saying that Egyptians should come out in demonstration to give him support to fight terrorists. This is relevant to Nigeria, please. It's relevant to Nigeria. I'm not going out of the subject. The subject is alcohol. There is some group of Muslims that want alcohol to be legalized, and there are a group of Muslims that want alcohol to be forbidden. This is the fight. So this soldier, now he came into his true color. He's telling Egyptians to come out and rally to support him so that he, he fights terrorists. He fights terrorists. The lesson for us in Nigeria is any government that wants to suppress people in the world and wants the world to keep quiet, the car or the slogan they use is we are fighting what? Terrorists. So that the, white, the, the, the West will allow them to massacre, kill people. This army, Egyptian army is killing men, women, children. Just because they say Rabbul Allah. Our Lord is Allah. This is just the reason. And they are doing peaceful, peaceful demonstrations. Why we are doing the peaceful demonstration is because it's another demonstration that uprooted their government. Then says, okay, this is the language you understand, then we too come out peacefully and demonstrate and show that please bring back our president. They are asking for their president. But now he's calling Egyptian people, his own folks, to come out and support him in killing the Muslim brothers. Now, the constitution, the law in Egypt has no any other meaning. It's the street that determines. This is what he's telling the people. He's deceiving the people. This person, we pray to Allah to curse this man. He's like another Fir'aun. He's a Fir'aun. And the West is quiet. Why is the West quiet? That's the reason. The West knows very well. The West knows very well that these democratic principles, when we Muslims apply them, it will give us power. It will empower us. Because Morsi was democratically elected. If the West will require something from Morsi to do against his people, he will tell them, no, I am elected by my people. How can I address them? How can I answer their questions? So they have to keep quiet. They have to keep quiet. But if the Sisi and his stooges, they know the West kept quiet in their atrocities against the people. So they can easily be manipulated. So the West prefer a dictator in Muslims land than a democratically elected president. This is what they have been doing. The Arabs used to sponsor, used to give money, a lot of money to the Western countries. Yet, when a vote comes in the United Nations, especially America, it votes for Israel against the Arab interests. It always do that. The president of America will come and support Israeli cause against the Arab cause and yet the Arab continue to be friends with the American. Why? Do you know why? No. The president of America will tell them, I have to publicly and even not publicly support the Jews because they are my electorate. They are the people that supported me on my position. So there is no way I can oppose them. I'm a democratically elected president. There is no way I can oppose my people that elected me. So I have to do what they want. But it's not my view, it's not my idea, it's not my opinion. So this is the answer American or Western presidents give the Arab world that we are elected by people, so we have to do what people want. That's why we have to support Israel against your interest, despite the fact that we are enjoying your economic buoyancy, we are enjoying your petrol. So the problem, you see, is that the Arab world, there is no democracy. Leaders are not elected. Leaders are not elected. They depend on Western power to sustain their power. So they have no say. What is the way out? Is that we too Muslims should adopt this system of electing government. We should select our leaders. So that leaders should be accountable to us. This is what I've been trying to teach here now. That any responsible person in government who comes into this mosque and we have a problem with him, we have to cultivate this culture to let him stand up and answer our questions. To answer our questions is part of religion, is part of Islam. There is no more saying, okay, we are shy or we are, or we are afraid to distress him. No, we are in distress. All of us are in distress. Our distress is more important than his distress. So this is the lesson we have to learn, and this is what is happening in Egypt. So that there's a group with the Satan, there's a group with the devil trying to legalize all the things that are not permissible, trying to fight the people who want sanity, purification of the nation. So we pray to Allah continuously in this Ramadan to support them, to strengthen them, and to bring back the land them so that they bring sanity. And for us too, the lesson we learn now in Egypt is that any government that wants to suppress Muslims, that wants to suppress Muslims, what does it do? It raises the slogan of, I am fighting terrorism. That's why now the fight of terrorism in Nigeria has a big, big, big question mark. The fight on terrorism in Nigeria has a very big question mark. It's a ploy to suppress, to suppress the Muslim majority areas. Allah ya kawo su da yawa you speak English ko Hausa you speak English okay Islam means submission to Allah and then believe in all the prophets the last is Muhammad sallallahu alaihi wasallam so I want you to recite after me, Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. That you give testimony there is no God except Allah and that Muhammad is his messenger. Uh, this is, uh, what is your name? No. You, are, you, are, Muhammad. You want Muhammad? Okay, you want, what is your former name? is the K. Okay, uh, the blessed name, blessed name, inshallah. This is uh, help from your brothers, Muslims and sisters, and there's a committee that will assist you with your knowledge. No problem, no problem. Uh, problem. You are, you are one of them, one of us now. <laughs> Uh, so anything you have, you uh, come to us. So what I'm saying, what I'm saying, we saw in Egypt now, we are seeing in Egypt now a military coup using civilian uh, camouflage, trying to introduce this dirty war Assad is doing in Syria, is trying to introduce it in Egypt so that they can suppress the Muslim Brotherhood. Government, for, in fact, it's the same government what it started doing, if there is a, a, demonstration, peaceful one, they will send in rascals they will send rascals to cause commotion so that it will turn out a, uh, a violent demonstration. They have been doing that, killing women. It didn't succeed. So now he wants the support of the rest of the country. So that he introduced mayhem in Egypt. So now, if we reflect back in Nigeria, if you reflect back in Nigeria, now a government in Egypt is the one sponsoring terrorism is the same government sponsoring terrorism so that they will be allowed to fight terrorism. I hope you understand me. Is the same government doing the terrorism. During Hosni Mubarak, Hosni Mubarak is confirmed and proven he was attacking churches. Hosni Mubarak government was attacking churches so that he justified the clamp on Muslim Brotherhoods. Government killing people just for power. Egyptian government. It did that. Attacked churches so that it clamped on the brotherhood. But it didn't work. Now they are creating terrorism themselves to justify the clamp on brotherhood. So if we reflect that in Nigeria, don't you think People that are so hungry of power, people that want power by all means, can create terrorism and at the same time used to fight terrorism to suppress the majority of the Muslims. This is what's happening in Nigeria. So surprise the Muslims. Isn't they now fighting terrorism? Who are these terrorists? Nobody knows them. What do they own? what, what do they have? That they can threaten a government that is filled with petrol dollars. So there's a ploy going on. We have to come to our mind to that. It has to stop. It has to stop. It's very unfortunate when you give power to people that you cannot take them to account. When you give power to people that have displayed so much degree of irresponsibility, it's very unfortunate. May Allah show us the way out. To, bismillahir rahmanir rahim. Uh, jiya mun tsaya kare aya da take maganar kaffara in ana so a yi kaffaran rantsuwa ta lagu wannan rantsuwa ta lagu malik ya ce in ka yi rantsuwa tsammanin ka abu kaza sai kuma zai bayyana ba haka ba to kana da kafara a kanka to an ce za ka ciyar da muskinai guda goma miskinai goma mudu ɗaya na abincin da yake matsakaici a garinku koko ka tufatar da su tufa koko ka yanta baiwa to faman lam yajid wanda bai samu wannan abubuwa ba fa wahidan mimma zikir ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata fasiyamu siyamu ayyam saboda haka sai ya azumin kwana guda uku كفارته إيه؟ من خميس ثلاثة الأيام إيه. بما أقتم العباد أبن ده زبت شكو قدر تابا إيه. كفارته وباهي آه وتم ينسوى والله كذا سيسامو أبو مباها هكا كما زي لا يأخذكم الله إيه؟ لا يأخذكم بما عقدتم العباد Eh, to abin da niyyar kai shine Allah ke kama ka da shi to fa kafaratu almai wato me kafaran imanin ku idan halaktu lokacin da kuka yautsuwa wa hadithun lokacin da kuka kare maza ku shine ne wa fa siyamu thalathati ayyam yani kafaratuhu wa zahiruhu annahu la yushtaratu tatabu alayhi to shi wannan azumi zahirin shi cewa ba a wato shaddanta sai kayi shi kwana bayan kwana wato jere ba ka su jere wa alaihi malik shafi'i akan wannan hukunci ne shafi'i wato da malik suke kai zalikan mabtun wannan kafara din nan ko ko abinda aka faɗa kafara ta aymanukum idan halaftu wannan ce kafaran ima to rantsuwa ku idan halaftum lokacin da kuka saba ma wannan ah, rantsuwa wa halaftum lokacin da kuma kuka karya ta wa ahfazu aymanakum saboda ku ku tsare rantsuwa ku an tarkuhu har ku ku tsinka ta ما لم يكن نفسها على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة وتكسر رسولك كدك kada ku ɓata ku matukan bai zama yin wani aiki ne na alheri ba ko ko na islahi wa tsakanin mutane wato za ki iya rantsuwa in aiki ne na alheri ko da ki rantsuwa ce kuma ka san ba gaskiya ba ne amma akwai bir wani aiki ne na alheri za ka iya sulhuntawa tsakanin miji da mata ko mutane masu faɗa ka san mutane biyu na faɗa sai ka zo ka ce wannan wallahi wa gaishe ka ko kaza to in wannan ne babu laifi a cikin shi kazalika ma bayyana بين لكم ما ذكر minan من الايفاء بالعقود to kamar haka nan dai yanda aka bayyana muku na cika wato alkawuran yubayyinu Allahu lakum ayati haka nan Allah da yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum tashkurun tsammanin ku za ku gode ala zalika bi ta'ati ku gode wa Allah akan wannan da mishi ta'a fa innahu min min ajallin ni'am domin yana daga cikin ni'imomi da suka fi girma eh wajen ni ne zuwa abu ne na addini ni ne zuwa ba ne ba wato ni ka yi abu shi ne ake nufi shi ya ne a'a nan yake nufi ما لم يكن نقصها على mutum ne ya yi rantsuwan aikat wato shi rantsuwa da ya yi hin ne hin ta yi rantsuwa ta warware rantsuwarka to in ka warware rantsuwarka ala fi'li khairin kana so ka wani aiki ne na alheri sai ka warware rantsuwarka a kan shi to wannan sai ka yi aikin alherin shi eh, eh, sai kai ka fara rantsuwa ka aiki alherin ka to wannan ma muni wunan lagwi to da Allah ya hana su daga yin lagwi fi din a cikin addini ko gulu min al-ghulu fi din da Allah ya hana su zurfafa cikin addini wa qila lahum aka ce musu ya yi na amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wanda kuka yi imani kada ku haramta abubuwa masu daɗi masu kyau wanda Allah halatta muku wa ƙila na ayyuhum kuma Allah aka karasa ce ce musu wa kulu ma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya zata ko da shi tayyiban halalan tayyiban wato abu halal kuma gashi mai kyau mai daɗi wa kanat al sirrin min maisir mimma da kuma ya kasance giya da caci abubuwa ne wayanda yustaqabu akan ana jin daɗi innahum min wato mushrikan laraba lokacin bayyana Allah fil ayati al atiya ayoyi masu zuwa sai Allah ya bayyana innahuma wato su dinnan ghairu dakhiluna fi jumlatit tayyibat wato giya da caca ba sa cikin jumlar abubuwan da suke masu abubuwa na amfani wannan ya tsaya bal huna min jumlatil muharramat a'a su suna cikin jumlolin abubuwan da yake aka haramta lima ya tasabbaba ne abinda suke domin abubuwan da suke su suke sabbabawa min mukhalafat lu'ad na saba alkawali fil qiyam bil wajibat alkawalin da kai don tsayawa da abubuwan da ke wajibi akan ka fa hafzu aymanakum ku tsare rantsuwoyin ku kun ga Allah ya umarni da mutum ya rantsu ya tsare rantsuwar shi saboda ka duk lokacin da umarni ya zo cikin Qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka tambaya ya ake yin shi ce wa aqimus salat wa atu zakat ku sallah ku bayar da zakka sai ka tambaya ake yi ko domin ko da ka yi sallah ba yadda ake yi ba baka da lada ko da ka ba da zakka ba yadda ake yi baka da lada baka da shi an ce ba zakka a ciyawa kana tsira ciyawa ko tumatir ka fito da su ka ba da zakka wannan zakka ka yi ba ta yi ba sai ka yi yadda aka ce a yi to Allah ya ce wahu zuwa ku tsare rantsuwoyinku ashe kenan sai ka koyi kuma ya ake rantsuwa ba kawai kai za ka ƙirƙiro ka ba in abu ya dame ka ka a aradu wa ya ba a aradu kwaran kwatsa ko nemo eh kwaran kwatsa da yane kuma ga sunan dai rantsuwa iri-iri da abubuwa da mutane wani da su larabawa har da hoton da auren shi ma yi rantsuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace halifa kana halifan falyahlif billah wanda yake yi rantsuwa to ya dawa da Allah shi kadai Allah kadai aka da ka rantsuwa da shi kun za ka rantsuwa ka yi dawa da Allah shi kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantsuwa da wani ba Allah ba to lalle ya shirki kuma ya kafirta kun ga rantsuwa ne abu ne mai sauki a bakin mutane amma yakan kai wasu jahannama domin ba su yi shi da ake ba da yawa kuma mutane su ce to in na rantsuwa da kaza in na rantsuwa da kaza sai ka tambaye shi wai koya maka domin ita ma rantsuwa kamar yadda ake koyon sallah da alwala da haji haka ake koyon rantsuwa ka yi wanda aka sani kada ka tambaye ni in na da wancan ba wai koya maka tun da ban koya maka ba kada ka tambaye ni ne hukuncinta ta wanda aka sani wani muka sani wallahi tallahi billah ko ba shi bane in ka tsara akan wani an san hujjar shi ba sani ba shi yasa ba a roƙon Allah da wani abu sai wanda Allah ya bayyana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi da tabi tabi'i ba sa rantsuwa sai da Allah ba sa rantsuwa da mala'iku ba sa rantsuwa da annabawa ba sa rantsuwa da wani abu mutane wani suna tsammani in sun yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da darajar da annabi yake da ita suna tsammani suna kyautata ayyuka a'a ba ku kyautata ayyuka don me domin ba a rantsuwa da su da Allah kaɗai ake rantsuwa man kana halifin falyahlil billahi ba girma annabi sallallahu alaihi wasallam bane kai abin da ba yi annabi yake ta wanda ya aiki aikin da ba a sa shi ba ba mu sa shi ba to wannan aikin nashi a bar mishi saboda ka ba ba yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kiran tsuwa da shi ba yabo bane bal shirki ne wannan ka haɗa Allah da wani ne ka mai Allah kishiya tunda Allah ya a Qur'ani yace wahfazu aymanakum ku tsare rantsoyinku ayman ku tsare su to sai ka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake rantsuwan nan yanda ake tsare ta tsare ta shine in za ka yi rantsuwa kada ka yi rantsuwa da wani abu sai da Allah in har mutum za ka ce mishi wallahi ko ko tallahi ko ko billahi in dai za ka ce mai da Allah ya yake to kada ya ja ka wai sai ka hada da wasu abubuwa kada ka zaka in dai ba zai dinga nan ba eh eh yana da suna da sifofi eh? da Allah da sifofin shi da sunayen shi ai duk abin da zaka iya yi wa rabbul ka'aba da ubangijin wa al-ka'aba wa rabbul nas duk zaka yi amma dai waye zata wa kace a da shi Allah to amma kai da annabi fa bi jahil nabi la ya koya maka annabin ya koya maka la malamai suka koya maka la kawai da wani abun da kuka taso kuna yi da kanku abun nan kuma zai iya kai mutum jahannama zai iya kai mutum wuta domin ba a rantsuwa mutane Allah zai iya rantsuwa wa shamsi wa duha da amurka innam fi sakratuhu wato Allah zai iya rantsuwa da abin da yake so shi ubangiji in ya tashi rantsuwa zai rantsuwa da abin da yake so ubangiji amma kaifa yace in za yi rantsuwa kai da Allah kadai

wanda bai samu nan uku ba zai yi azumi kenan ayan nan tana maka wani ishara ko wata ishara tana isharar ashe tana isharar na daya lalle za iya samun mutane suna na cikin talauci bai iya ciyar da mutane fakirai goma akwai wanda bai iyawa akwai wanda bai iya tufatar da miskinai goma kuma akwai wanda bai iya yantawa wanda bai wanta baiwa saboda ka in ba za ku ya ba ku yi azumi ba dai fakirin da ce ba zai yi azumi ba domin azumi ba abinci ake nema ba a rashin abincin ake so ba zai ce da eh ba zai ce bai iya ba sai dai bai lafiya to amma sun akwai bayi yanzu ko babu eh akwai bayi ko babu babu bayi a duniya gaba daya ta haka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a zo ƙarshen zamani mutane ta kawalu hufatun auratun ru'a'ul ghalab ta kawalu na fil bunyan kuma za ta ga ama an talidal amatu rabbataha wato za a zo wani zamani baiwan mace talib za ta haifi ubangijiyanta haihuwa za ta yi to malamai suna ta da tafsiri wannan wannan wannan wannan kowa da tafsiri ko na zamani ko zai yanzu Allah cikin Qur'ani shi ya tabbatar da akwai bayi tunda yace fata are wa qabati na ko akwai bayi wato tun tun bani adam ya zo tun bani tun wato adam daga baya aka fara yaƙe yaƙe ake da bayi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ake da bayi a lokacin in ka ce ma mutum kai za a zo wani lokaci mutanen duniya gaba ɗaya ba bawa zai ce ka zai mamaki domin mutane daban-daban ne wani shi kamar an halitta shi ba wanne duk kamar da ake cewa duk wanda kai da jaki sai ya ci ne dole ke da shi to waɗansu mutane don kaskancin kaskancin rai ka yan tashi ka ce kai an cacce ne ce a'a ni bawa ne duk yanda kai da shi sai shi bawa ne ka miƙe tsaye da zai yadda shi dai bawa ne sai ya dukan nan dan adam domin shekara da shekaru ji ba da ji mutane an riga an cire musu izza a kwakwalonsu bai da wani abu sai dai ci kaskantacce ne sai dai shi yi bara sai dai a basu wa Allah ya baku ku bamu Allah ya baku mu samu Allah ya baku mu samu sosai haka abin a kwakwalwa yake wannan ba yanzu yake ba tonki ne akwai kabilun da ba yadda za a yi kamar da su bayi sai sun targoma akwai kuma wasu da an kama shi kenan dukkan sun zama bayi sun yadda to ana irin wannan hali ga bayi ga yantattun mutane sharifai ga kuma kaskantattun mutane haka duniya take sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo wani zamani na ɗaya dai zaka ga mutum ba kauye wanda ma ke tafiya ba ta kaini mai kiyo agwai yana suna gina manya-manyan gidaje a in ka je dubai ai dubai duka abin da a arab ne ba ta mazuwa zuwa daga a cikin ku mutane masu kiwo ba a san su ba yanzu tana maganar su irin baharai su wannan ko cikin kwatar da ba maganar su don ƙauyuka ne daji amma ga su yi tafawa wani na fili duniya ba su da wani hannun sai wa yake da imara wadda tafi wacce tsawo ai ta gina siminti kawai gini alhali ga duniyar musulmi na nan suna kishi suna neman asibiti suna neman makarantu suna a'a su dai suna can ne suna ta tawa nuna fil bunyan garin makka da kuke ganin wurin share mansur din nan da an ce kiwo ake shanu da dabbobi da komai ba akwai tare muka hau ta imara a makka sama ibarar sai na ga ana kiwon akuya da yan raguna na ce subhanallah wannan abin da annabi ya faɗa yayi domin da masu kiwo ne yanzu sai dogon gini har yanzu masu kiwon ba suna yi su kuma a can ƙarshen sama can sama za ka ana kiwon abubuwa ya su ɗawa nuna sun ɗaya eh, eh, sosai akuya da ɗan ragunan shi na kiwo ba su da wani hannun sai gini to akwai annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu baiwa kuma ta haifi umar gijiyarta na ubangidanta so in ku yi tunani yanzu sai aka zo duniya aka kame duniya turawa da suka kame duniya har sau da ribar sun je sun zagaye ta sun ce ba za mu shiga mu yaƙe ku ba amma da sharaɗi ɗaya kai gwamnati ku je ku yi ta bayan da ke saudi da gaba ɗaya wannan sharaɗi ya eh mun yarda. gwamnati ta fito da kuɗi ta 'yan ta bayi a ƙasar saudi arabia gaba ɗaya domin da a kasuwar makka ta kakiya ni na ga mutum yake ce mun ya san lokacin da zai je ya ga mutane an ɗaure su da sarƙa ana sayarwa nan maka ba ba amma da malik abdulaziz ya zo sai sulhu da turawa suka ce to kada a shiga ƙasar makka amma su tura ga sharaɗin ba bauta gwamnati za ta biya shi ke na aka yi cewa duk mai bawa ya kawo gwamnati ta sai shi kowa ya zama yantacce a ƙasar makka ma an yanta bayi duka ba bawa ɗan yanzu haka aka bi duk inda tura suka je suka murƙushe daula sai su ce sharaɗi na ɗaya mu bar yaƙi ku yanta mutane haka da suka zo daular Usman nan da aka yi suka ce yanta mutane shugabanni gaba ɗaya aka yan aka sa hannu an yanta kowa yanzu kowa ya zama yantaccen mutum wani zai ce a to bature ne a ba maganar bature ba ne ai shi bature shi ma da jahili ne ya bautar da dan adam ma wanda musulmi ba su taɓa yin shi ba a duniya wayannan bukakin da kuke gani a america ba wai su waye ne bayan turawa ne sun bautar da su su ɗebe su kamar kaji cikin jirgi wanda ya mutu a jefar da shi wanda ya kai can ya rayu a yi bauta da shi muguwar bauta suka yi amma daga baya domin Allah na so zo da wata aya cewa lallai za a zo wani zamani da dai mace baiwa ce amma lokacin da za ta haihu za ta haifi yantaccen mutum an yi wani zamani ga ta baiwa amma da ta haihu ta haihu ɗa yantacce kila ma ya zama shugaban kasa kuma zai ga obama ya zama so yanzu ba bayi a duniya to amma yana daga cikin ayoyin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karshen zamani za a zo ba bayi babu su gaba ɗaya kuma za a yi ta gogoriyar yin gini kowa na so bene abin da muke ciki kenan to wannan alamun sa'a alamun karshen zamani kenan so yanzu a wannan zamani in mutum na da kafara ba zai samu raƙaba ba balle yanta saboda ka sai ya koma ya azumi in bai iya ciyarwa Allah shirar da mu ya yi kiyasi idan ya samu wani mai bashi ce ka kudin ka ya kai na baiwa barin biya maka ya yi wannan kiyasi a ba zai iya ba <laughs> to in yana yin haka na sa wannan kudin ba zai ciyar da miskini guda goma ba ko ya ba su tufa ya tsaya da nasi ai shi kiyasi yana zuwa ne in babu nassi in babu an rasa nassi sai ai kiyasi ta Allah shiga da mu to yace wannan mamuni abu lokacin da aka nasu wal gulu fi dini ko ai mun karanta yau to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru al muskir alladhi yukhamiru al aqli lalle fa Allah ya kawo su da yawa wani ne kake ji daga adamawa kake eh. to kana jin hausa eh. to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukkan manzannin Allah na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kuma na so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله وتقابل الشيء ده باب بوتا وده gaskiya sai allah. kuma ka ba da shaidan muhammad shine manzon shi ah, me sunanka filimon to wani suna kake so ibrahim ibrahim ah, to ya suna ga taimako tufa da kaya daga ƙanƙanta ah, musulmi wanda littafin masu mana tafai na masu musulunta eh. ba littafi mai mahimmancin sa a cikin wanda ake sayowa sai dai ya samu da ya muslim ya rubuta shi amma ya hana buga eh dan Najeriya ya rubuta ma ya hana buga dan ni da shi na je ya ba mu izinin mu buga ya hana to ya ba yi to sai mu ya kuri photo stat ne wannan oh to ai photo stat ne su wasu suka yi suke sharwa amma yana da kyau turanci da ya daidai da za ka gani za ka gani to abin da ya kamata kenan sa to in zai bayar mana a samu wani bawan Allah ya saya ya saya copyright din yayi in ba za a iya haka ba kuma akwai na abu shi daman copyright tsarin turancin shi ne ya tsare to kamar yanzu a tsammanin yake cewa eh, cinya ba kafa mene ba cinya ba cinya ba kafa baya ba eh? ba cinya ba kafa baya ka iya karin magana <laughs> to ba cinya za a samu wani marubuci ya ɗauki wannan littafi sai ya canja mishi tsarin magana amma ilimin na nan wanda ya haka yana da ladan fi sabilillahi kuma ya ce la yusmin dan ne don Allah shi ke lafi magani kun ga da kwamfuta din da ta fito sai wayansu kamfanin nuka suka zo in kana son littafin sahih buhari duk littafin addinin musulunci da kuka sani aka sa su a kwamfuta su sa tsayar da shi da tsada wajen riyal ɗari shida ne. da tsada suke tsayar da shi sai Allah ya fitar da wasu bayan Allah suka yi irin fim eh, na kwamfuta na kusuratu shamila ta fi insan littattafansu suka ce fi sabilin lahi <laughs> saboda haka saboda haka zai je masu san da wancan sun tattaka su sun tafi a samu fi sabilin lahi inda bukhari da muslim da su malik su wannan sun ce wannan littattafansu sai 'ya'yanmu za su gadon su da zai yi muna yawa zu ba mutane Allah sa yi yana rayu Allah sa yi wannan yana shi to Allah shi da mu to ya ayyuhal ladina amanu innamal wato duk wani abu mai maye Allah zai al aql wanda yake gusar da hankali ya sa hankali ya zama kamar wato duhu zai iya gani hankali shi gushe wal maisir da kuma wato abin caca alkima shi ne caca ai alla'ib bil malahi wato wasa da abubuwan wato jin wasa malahi wanda suke jan hankalin mutum amma da shara'i mai sharaɗin da ƙarshe zai faɗa shi ne ce katta hatta kamar kwallo da ake yi amma da ta zai zo da ƙarshe sannan wal mukala shi ne wata irin wasa ce ake da duwatsu kaman dara dara sannan kuma ne wa ta'ila liqa'i malin da kuma ita ma ta'ila kamar lido wasan lido da shataranj duk wayannan wasannin malahi suna cire mutum daga wato suna sa wasa to an yi su liƙa'i malin domin kuɗi ko dukiya ko ga ta zama ne caca ko ga sukar dokin nan da ake yi ana caca da ita ko ba yi kwallo ana caca da ita ko ba yi nan su chess su ludo su wayannan duk ana caca da su ba to yin caca da su muqabil man sun zama imar sun zama maisir to in ba a saka kuɗin ba fa in ba a saka kuɗin ba fa sukar dokin ya hana ba hana ba in ba a sa kuɗi ba amma an sa kuɗi ta zama haramu Allah shirya da mu to wal sa haka nan kuma gumaka al asnam li'annaha tunsabu lil ibada domin ana kafa su domin ibada da gumaka wal azlam haka nan qada'an istiqsal wato kibau kibiya ce ake amfani da su ana bokanci ana so a raba abu sai a yi da kibiya wato bokanci ne eh. Eh. Eh. jola kenan wannan jola kenan ana iya sa price a ce wanda ya zo na farko ga price din shi wannan ya halatta rigisun wato kazanta ce khabith wato wani abu ne kazanta eh, mustaqbal wanda ake kyamar shi na amalin shaitan daga ayyukan shaitan Allah zai zayyinu wanda ke wato kawata shi fajitan go saboda ku guje shi ku nisanci wayannan abubuwa ku nisanci shan giya ku nisanci ah, caca ku nisanci gumaka kuma ku nisanci bokaye ku nisanci bokaye dukkan su kayan shaitan ne kuma rijisin wato kazanta أي الرجس المعبر به عن هذه العشاء أن تفعلوه لعلكم tuflihun ana tsammanin ku za ku samu nasara kenan duk wanda yake mashayi ne duk wanda yake cace ke yi duk wanda yake bota gumata ke yi duk wanda yake boka abokan shi ba yadda za a samu nasara alhamdulillah kuma ku malamai ana tsara muku magana ku dinga bari sai malam ya kai gaba ku yi tambaya yana da bambanci da abin da shafi da suna kana shi da wanda da wanda shi akwai da nisa kuma sanyi maganin wannan sanyi shi ne da ake sha kuma shi da maganar baya giya na ɗaya dai wannan magana da ya faɗa ba gaskiya ba ce giya ba maganin sanyi ba ce kuma giya din nan kamar yadda na faɗa likitoci gaba ɗaya na duniya sun san aibin ta ya fi wani amfani ma da ake tsammana gare ta eh, abin da aka sani ki maganin sanyi shine shan shayi shayi mai zafi lifton eh, sune maganin sanyi Allah kawai. Yeah.